ga watan goma watan Shawwa, hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1447 wadda ta dace da shida ga watan hudu watan afrilu kalandar albashin shekara 2026 Allah ya sake haɗa mu a wannan masallaci da lokaci masu albarka domin ɗora da yadda muka tsaya a karatun iftiba'u siratul mustaqim wallafar babban malami ibn taymiya ahmad ibn abdul halim da tsokaci da muke gani na babban malami muhammad bin salih al-usaimin kuma muna cikin fasli na sha biyu da yake magana kan ayyadul kufa wato bukukuwa na ibada na ibi, na kafirai da kuma matsayin musulmi daga waɗannan duka. makon da ya gabata mun ji bayani da malaman suka yi a kabin da ya shafi yanka da abinci da ake ci a wurin irin waɗannan munasabobi wanda na insha Allah yau za mu ji wani fashin baki da shi sheikh muhammad bin salih na rufainin ya yi a kan gaba da shi malam ibn taimi ya ce umumin mahfuzun lam tukhassa minhu fadar fadar Allah da ya ce wa ma gubiha ala nusuf shafi 217 ita asalin wannan fakara din tana wannan gaba din tana fakara ta biyu a shafin a sadara ta uku daga nan da yake wal ashbahu bil kitabi was sunna ma dalla alaihi aktharu kalam ahmad min al hadar an gane da fata Allah ya taimake ni ya samu dace wato mun je da malamai suka tattauna akan cin abinci da aka yi saboda irin waɗancan munasabobi na ididdika waɗanda ba na shari'a ba mun ji waɗansu malamai sun bambanta tsakanin abin da yake yanka ne ana yankawa na daga abincin da kuma wanda ba a yankawa an gane su. waɗansu malamai suna cewa har abin da suka yanka din za a iya ci wasu ga cewa ba za a ci ba to shine ibnu taymi yace umumun mahfuzun lam yukhassa minhu sura da yace wa ma zubiha ala nusuk da duk abin da aka yanka saboda annusuk wato daga nasaba yansibu ne nusban wato mutum ya kafa wani abu ya mayar da shi kamar wata makoma an gane wanda zai ringa yi lokaci zuwa lokaci ko kamar an kafa wani tike an daure dabba a jiki kaga duk inda dabba ta je tiken zai dawo da ita zai igiyar za ta tana rike an gane to da haka ana fassara gumaka amma ba wai sai lallai mutum ya ɗauki gunki ya kafa sannan ko shi ne abin da ake nufi ba a duk wata shari'a da mutum ya ƙirƙira kuma ya mayar da ita wata aba da yake yana koma ina yin ta to wanda ya zama nusu a gare shi an gane to shine malam Muhammad bin Salih sai Usaimin yace qawlu shaykh rahimahullah fadar malam ibnu taymiya Allah ya ji kansa yace umumun mahfuzun da Allah ya ce wa ma budiha ala nusub da abin da aka yanka akan nusub wannan gamammiyar magana ce وإذا أكفني لم يخص منه صورة باب وتصورة تينكا داك واري أتبان دوانا نكبا نستفيد منه أن العدم أن العام المحفوظ مقدم على العام غير المحفوظ زام قانون سوى ما قنا قمنيا دا أكي أشرعنشي وديك أكفني to ita ake gabatarwa a kan gamammiyar magana wadda ba ita aka sani ba fama huwa al'amul mahfuz to menene al'amul mahfuz din nan al'amul mahfuz huwa allazi lam yukhassas bi shay abinda ake cewa magana gamammiya wadda ita aka sani ita ce maganar da shari'a ta faɗa kuma bata keɓe wani abu daga ciki ba kamar da Allah ya ce aqimus sala ku da sallah kaga wannan ko ya shiga da aka lokacin da wani yake jin kamar yin akwai yan ɗariƙa tijjaniya da suke jin sun kai wani matsayi da sun kai ba za su yi sallah ba kaga suna so su sun fita daga cikin wannan abin nan to kuma wannan am ne mahfuz babu wanda aka fitar da annabi ya mutu yana yin sallah to kenan babu wani wanda zai zo daga baya ya ce wai shi ya kai wani matsayi wanda zai daina yin sallah babu shi in yi haka ya zan ba musulmi ba dan alhadin ladhi da nawa bainahum as sala abin da ya hada iraba musulmi da arna sallah ta raka hafakar kafar wanda duk ibar sallah ta ya kafar an gane Ita wa atu zaka ku bayar da zaka wannan kowa ya shiga duk wanda ya samu abin da ake cewa misali wajibi ne zaka da haka sayyidina abubakar Allah ya ƙara masa yadda yace wallahi law qatilanna man farraqa bayna as-salati waz zaka, wallahi sai na yaki duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakah yace zai yi sallah amma ba zai bada zaka ba sai na yaki shi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum kaga azumi shi ma duk wanda ya cika sharadin da dole sai azumi dole sai azumi in wani dalili da aka ba shi dama ya sa ya sha azumi dole sai ya rama wali tukmilu al'idda wali tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wa atimmu al-hajj wal umrata lillah walillahi 'ala an-nasi hajj al-bayt wannan khitab ne ni'am shine mahfuz da ka Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yake duk wanda Allah ya bashi dama da zai yi aikin haji sai ya ya ce ya ga dama ya mutu ba yahudan ya ga dama ya mutu ba nasaran ya ga dama ya mutu ba majusi wato da shi da su da ɗaya ne Allah ya baka dukiyar da zaka aikin haji sai ka ƙi to da kai da ba hude da kai da ba nasare da kai da ba majusi duk abu ɗaya ne saboda mai wannan am mai mahfuz da haka aka ce waɗan aka ce buniyal islamu ala khams waɗannan su ne tirakun musulunci akan su ne aka gina addinin musulunci an fahimta to wannan shaki ta da shi al'am al-mahfuz an gane wal'am gairi mahfuz shi kuma al'am wanda ba shi ne mahfuz ba huwa lade husta ba abu suwarihi shi ne amfin da aka keɓance wani sashe na surorinsa ka ukuri jami'in al'umum sai aka fitar da wannan abin daga cikin gamammiyar wacce magana wa hadhihi qa'idatun mufida wannan ƙa'ida ce mai amfani nazkuru misalan akhar gairi ma zakarahu malik huna za mu faɗi wani misali saɓanin wanda malik ya faɗa ana wa huwa nahyu an salati ba'da subhi wato da aka ce an hana yin sallah bayan sallar asuba wa ba'da salati al da bayan sallar al-asr yu'ayyinu auqatin nahil khamsa al-ma'rufa an ayyana lokuta na yin sallah guda biyar da aka hana sanannu annahyu anha am hanin gamamme ne lakinnahu makhsusun bi ashiya sai dai an keɓe wannan hanin da waɗansu abubuwa mujmaun alaiha wanda malamai sun hada kan waɗannan abubuwa kalmok biyati min alfara'id kamar mutumin da bai sallar asuba ba sai bayan da aka yi sallar asuba za a ce ba zai sallah ba da an ce bayan sallar asuba har sai rana ta hudu ko zai yi kaga zai yi to kaga wannan abin an keɓe shi an gane ko bai yi sallar azahar ba ko bai la'asar ba har sai da aka yi sallar la'asar aka gama to za a zuwa ce ba zai sallar la'asar ba a matsayin ramuwa har sai rana ta faɗi ko zai yi sallar la'asar ɗin shi kaga zai yi an gane ku to wannan an din an keɓe shi tukda fi hadhihi al za a iya rama su a ci waɗannan lokuta awqatun nahi ana nufin lokutan da aka ce an hana ya sallah din idan ha za ta tafsir kenan wannan kebewa ce kazalika rakatu tawaf haka nan nafila da ake yi ta tawafi idan fatat fi hadhihi al-awqat tusalla idan mutum bai iya yin su ba sai a wannan lokacin to zai iya yi misali mutum ya gama dawaki ya gama dawaki sai kuma aka zo za a sayar da sallar asuba zai ce sai ya yi raka sai tsawaf ko zai sallar asuba me zai yi ah. mutum ya gama dawaki sai aka zo za a yi sallar asuba zai ce a shi ainihin raka sai tsawaf zai yi ko zai sallar asuba shi kaga zai zai sallar asuba saboda idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktuba in aka ce Allahu akbar Allahu barakata da sallah ta lokaci to babu wata sallah kuma sai wannan da za a yi da aka bil munasaba kaga mutanen da suna ji an ta da sallah wai sun suna wata nafila kaga shirme suke yi an gane da aka malaman zahiriya suka ce duk sallar da kake sai aka fara sai Allahu akbar Allahu akbar da mu wannan magana suka ce sallar ta katse ko ka fita ko baka fita suka ce ta katse da annabi ya ce la salata illa al-maktuba to wani sai kaga saboda sakarci wai har ai gama ta da iqama wai a tafi a farko kuma ya tashi wai da gudu wannan rashin sanin addini ne jama'a ba a bautar Allah subhanahu wataala haka nan kawai da tunani ko haka ga ana yi ko kuma ka za za ka za. alfarmar da aka yi maka shine in ka riga ka kulla raka a daya to kai maza cikin gaggawa gabani a gama ta da ya kama ka so da kowar guda daya kuma kana zama ko ta tahiya ba a nema wajen ka kawai kai sallama ka tashi kuma Allah zai baka ladan sallah yi. idan kuwa baka yi raka ko daya ba sai ka ji an fara sa da ya kama to sai ka fita daga sallah in ya so bayan an idar da sallah sai ka yi wata nafilar da kake so ka yi an gane to dai wannan umum din kaga mahsus ne an gane kazalika tusalla kazalika i'adatu jama'ati fi hadhihi al-awqat haka nan rama maimaita sallar jam'i a waɗannan lokutan to adu za a maimaita fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a an salati al-fajr alahu ma fa dan manzo Allah sallallahu ya ga waɗansu mutane guda biyu sun ba su sami sallar asuba ba sai i tambaye su fa sai suka ce inna na sallaina fi rihalina ai gabanin mu zo ne mun yi sallah an yi da sallah sai manzo Allah ya ga wadansu mutane guda biyu can baya su ba su sallah tare da su ba da manzo Allah ba sai tambaye su me yasa ku ba ku sallah ba sai suka ce ai mun yi sallah ne a gida qala sai manzo Allah ya ce idza ma fi rihalikuma thumma ma ila masjid jama'atin fa sallaya ma'ahum idan kun yi sallah a gidajenku sai kuka zo wani masallaci kuma na mutane suka zo suna yin sallah kuka tara suna yin sallah fa salli ya ma'ahum to ku sallah tare da su fa inna halakum nafila sai ta zama to nafila ce gare ku an gane misali gwar ku kai sallah sai ka zo nan kuma yanzu ka tara na yin sallah ba su ja ba za ka je ka ja kai kai ke kam ka tsaya ba ko ka nemi wuri ka zauna ana sallah kai kana zaune da aka wani lafazin ma da izo annabi tambayar sai ce ku ba musulmai bane ana sallah kuna kuna ganin mutane an fahimta suka ce ya rasulullah ai mun yi sallah ne a gida sai ce to in kun zo a kun yi sallah a gida sai kuka zo masallaci ana yin jami'i ita sai ku yi wannan sallar sai ta zamanto nafila gare to can ba sun yi sallar su ba sun yi kwabuti ba sallar asuba ce ko sallar la'asar wannan sallar asuba abin ya faru amma sai ka hada da sallar la'asar ba an hana bayan sallah asuba ai sallah ba sai rana ta hudu bayan sallah la'asar kar ai sallah sai rana ta faɗi to amma ko ka yi sallah unguwar ku sai ka zo wata unguwa kuma ana yin sallah sai ka yi wannan hukuncin kai an keɓe ka a cikinsa an gane wa haza fi waktin nahyi wannan sun yi eh, ana magana ne lokacin da an hana ya sallah فتبين أن أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المنهية عنها عامة مخصصة تبين قريم شوى حديثا لسك الزوسك يحني قبل أن ينسلى أو تنسلوك تكيبا تتوب أن كيبا تيسو دوسو مغنغنو وأحاديث الأمر بالصلاة عند وجود سببها أحاديث محفوظة ما فيها تخصيص سوكما حديثي لسك الزوسك da suka ce a yi sallah saboda wani sababi nasu to su kuma ga ne babu wanda ya ce an keɓe wani abu daga ciki misali wanda ya alwala ba na sai na fula ba ko musamman ya yi alwala irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ya fata fata sa ba ya bane a kaga Usman na afan sai zai zauna yi alwala sai ce na ga manzon Allah su sallam yayi irin alwalan nan da nayi kuma yace wanda duk yayi irin wannan alwalan da nayi sai sallar nafila raka biyu baya tunanin komai na duniya an gafarta masa zunubansa ko da sun kai tarin fafako an fahimta to kaga wannan za a ce banda lokaci kaza a duk wanda kowanne lokaci ne kai hadisin bilal ina karfafa wannan annabi ya ce bilal akhbirni bi arja'a amalin amiltahu lillah bilal ga yamin wannan aiki kake zaton Shi ne wani aiki da ka fi ga Allah wanda Allah yake so fa inni sami'tu qar'a ni'alika amami fil janna naji takun takalminka a gabana a gidan aljanna sai bilal ibn da bake ce to ni da ya rasulullah ban sani ba amma dai duk sanda ne na alwala sai na sallata abin da Allah ya kaddara mun sallata sai manzo Allah yake huwa zaka wannan ne dalili sai yanzu ya ce da shi bilal wanda lokaci da wanda lokaci kake yi sai gaya masa ce ban da lokaci kaza ban da lokaci kaza amma ka gaba da lokaci kaza lokaci kaza bai tambaye shi ba kuma ka'ida usuliya la yajuzu ta'khirul bayan an waktin haza bai halatta a jinkirtar da bayani gaburan lokacin da ake bukatar bayanin da manzala zai ce to banda waɗannan lokutan sai ce to bilal in yi alwalar yi sallah waɗannan lokutan to wannan sai nuna cewa shi wannan am ɗin shi shine mahfuz waɗancan da suka zo suka ce kar a yi sallah a lokaci kaza da lokaci kaza gair mahfuz saboda mai tahsis ya shiga cikin su an gane za ka wanda ya shiga masallaci in ɗayan ku ya shiga masallaci kar ya zauna har sai ya yi sallah na raka a biyu an ce banda lokaci kaza kwace duk sanda mutum ya shiga ka'idar shi ne shiga to kaga wannan ibadu ne da suke da sababi to duk wata ibada da suke da sababi تخصيص باية شكاتكين بل إذا تكي خصصة تخصيص عام أقضوا أنا في أكر أي كذا كذا كذا سيتي بندن أم فهمت سيتي بندن فمثلا بسمثالي قول الرسول صلى الله عليه وسلم فلما زال الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس hatta yi salli rak'atayn in ɗayan ku ya shiga masallaci kar ya zauna har sai yayi nafila raka'a biyu hada am wannan magana ce am fi ayi waqtin tadkhulu la tajlis hatta tusalli rak'atayn duk lokacin da ka shiga masallaci kar ka zauna sai kai nafila raka'a biyu fa hal warada takhsis hada al-umum shin akwai wani abu wanda ya zo ya keɓe wannan abin aljawabu lam yarid illa fi haqqil khatib inda dukhulihi ila almasjid yawm aljum'a wannan abin ba abin da ya keɓe shi sai abin da ya zo a haƙƙin mai hudba wanda zai sallar juma'a zai hudba sallar juma'a in ya shiga masallaci limamin da zai hudba in ya shiga masallaci ba zai ce bari in zauna in yi nafila ba wata nafila da zai yi kawai da ya shiga zai hau bari ne kawai an fahimta ba wata nafila da zai ce zai tsaya yi fa innahu sabata anin nabi annahu lam yakun yusalli rak'atayn ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo zai khutba baya yin sallar nafila raka biyu walakin kad yaqulu qa'il sai dai mai fada zai iya cewa innal khutbata min shurutis salat fa hiya tabi'atun laha yayi ta khutba san sharadi ce daga cikin sharadan sallar juma'a da haka ita hukuncin ta hukuncin sallar juma'a ne ko sallah ne ala kulli hal to dai ko ma bai ake ciki alƙa'idatul muƙayyada fi hada ƙa'ida wanda aka iyakance a wannan shine al'amul mahsus amun da'i duk wani am da ya zo an masa an keɓe wani abu cikinsa to mai rauni ne an gane mai rauni ne wal'amul mahsus amun kawai shi kuma am wanda yake mahsus mai ƙam ne mai ƙarfi fayyukaddamul kawiyu alazza'i da aka sai a gabatar da mai karfin akan mai rauni bal inna ba'd al-usuliyyin wasu ma daga cikin malaman usul ce innahu idza khussa al-am saqata dilalatuhu ala al-umumi asla duk am din da kake an kebance shi da wani abu ya zama ba am ya zama yanzu ba am ba za kira shi da am ba wa qala suka ce li'anna tasdiqahu kasara surata al-umumi fi ba'd afradihi fa yabqa umumuhu ghayru murad da saboda kebance wani abu daga cikinsa, sa kar ya kasancewar sa amni an gane ku a cikin sashen ɗaiɗaikun wannan abin da aka sai zamanto ba am ne da ana nufin umum da shi ba li'annahu hussa saboda an kebe shi da wani abu lakin na sahih annahu idza hussa al'am fa innahu yabqa ala umumihi fi ghairi ma khussa amma magana mafi inganci am din da aka yi masa tafsir har yanzu am ne an gane amma ba banda waɗannan abubuwan da aka bace a cikin su an gane to dai wannan ka'ida ce mai muhimmanci wanda ya kamata mutane su lura da ita to kaga bil munasaba qada'u an-nawafil rama nafil fulu sai mutum bai samu ya yi sallar rakatai alfajir ba izo masallaci an da sallah me zai fara yi zai sallar da zai ta wannan lokaci in haka idan da sallah kuma sai ne sai rama wannan nafila ta rakatai alfajir to kaga wannan an din ya zama mahsus to kaga masu zuwa masallaci sun sarar an ta da sallah sai kaga wani ya tsaya daga waje ma wai sai ta bai shigo masallaci ba shi tawilinsa kenan shi ya ɗauka shiga masallacin shine abin nan a ba shine skelin ba ta da ikamar sallar shine skeli da haka ko a gidanka kake yanzu aka ta da wannan sallar ba wata nafila da za ka tsaye kawai ka tafi masallaci ina fatan mun gane iza uqimatu sala iza harfu shar sharadi ne in aka tsaye da sallah ba wai in ka zo masallaci ba da annabi yake so ce in ka zo masallaci sai ifaɗi in ka zo masallaci kana masallaci sai aka yi kiran sallah to ka fita laifi ne wannan sai aka yi maganar ne masallaci kana ciki an fara sada da kama in ba wani uzuri ba kana cikin masallaci ba za ka fita ba in ka fita ka saba sai da wani uzuri wanda shi ma zuwa za ka yi ka dawo ba wani uzurin da ya fitar da kai ba gaba daya an fahimta uzurin da kake ga ya fitar da kai gaba ɗaya to ba uzuri bane a gare ka in an tada ikama kana masallaci dole ka tsaya kai wannan ibada amma ka samu uzurin da dole sai ka fitar sannan ka dawo kamar alwalarka ta takare kuma yanzu ka inda kake babu ruwa ko babu inda zaka abin nan ka je ko kuma bukata ta taso maka irin bukata irin ta dan adam to babu laifi ka tafi amma da zimmar zaka dawo da ka in ka je gida kar ka je an yi sallama kana daga gida a sai ka da masallaci ke sallah an fahimta da na bishari sai ga wanda yake san ba shi da uzuri sai ga wanda yake nufin ya je idawo kuma fahimta to kaga irin waɗannan abubuwa ya kamata mutane sai su san su za ka ga ana ta aikata su blindly to sannan ainihin ka zo masallacin sai ka riga ka zauna ba kai na fi laraka a biyu ba sai ka duk ma annabi ya ce karka yi karka ce ta yana riga na zauna a sai ka tayi sai ka yi an gane ko karka ce a lokacin ta ya wuce a bai wuce ba sai ka tashi sai ka yi to duk waɗannan ainihin abubuwa ne da ya kamata mu fahimci irin waɗannan eh, umumat da ake magana a cikin abin da din da muke karatu bayan wannan gaba akwai gaba ta gaba da malam ibnu ya ce falau zakal kitabiyyu fi ghayri al-mahall al-mashru' lam zakatuhu wa li'anna gayat al-kitabi an takuna zakatuhu kal muslim kun ga gurin can cikin karatu da za ka samu ni ba kitabi ahlul kitabi yanka a wurin da bai halatta a shar'anci a yanka a wurin ba to ba za ta aishi da ya bane da haka ya halatta a ciyan kan ba za a ci ba saboda iyakar bai kitabe a ce yankansa kamar yankan musulmi ne to musulmi ma ce ya yanka abin da bai ayin bai halatta a yanka ba ba za a ci ba ballanta na shi an fahimta to shine malam Muhammad Salihu sai mai ce kaunu Sheikh rahimahullah wa li anna gayatul kitabi an takuna zakatuhu kal muslim saboda gayar ba kitabe a ahlul kitabe. a ce yankansa kamar yankan musulmi ne kamar yadda musulmi yanka za a ci shi ma yayi za a ci ha za su sahih wannan magana ce mai kyau an na laukuna bi jawazi akli ma dhabahu al-kitabi li ghayri Allah sarat dhabihatuhu a'la min dhabihati musulmi. saboda in muka ce wannan ba kitabi abinda iyanka saboda idin su dauka mu ce kirsimeti an gani sai muka ce ya halatta a tunama to yanzu wannan ina nuna cewa ya fi musulmin saboda ya yi yanka a wurin da ba a shar'anta a yi ba kuma an ce ya halatta a shi musulmi kuma an ce in ya yi yanka a inda bai halatta a yi ba ko a muhallin da munasaba da bai halatta a yi ba bai halatta a ci ba to yanzu kenan ya fi musulmi kun fahimci magana ba ku fahimta yanzu a cikin bible either old testament ko new testament kai kalubalanci duk wani kirista ya e, dauki hannunka ya nuna maka a cikin bible ga yadda aka ce a kirsimeti kamar musulmi ne ka kalubalanci kowane musulmi ka ce ba wai abin nan ba gaya mun kama hannuna nuna mun a nan aka ce a yi mori an fahimta ko a nan aka ce a yi takuta kuma yanzu magana to kamar haka ne to sai aka ce wannan yankan da za a yi an yi a inda shari'a ba ta yi da'i ba ko to shi kenan sai aka ce tun da ahalin kitabi ne shi in yi yanka za a ci amma ga mutum ya ce in ya yi yanka abin da shari'a ba ta shar'anta ba ko a gurin da bai halatta a yanka ba ba za a ci ba yanzu a yi gaba da wani kaga an kitabin yana gaba da musulmi kenan to kuma haka ne kaga ba haka bane idan idan aka yi haka to an taimaka musu kenan wajen batar da mutane da suke yi saboda haka yanzu na sada ɗaukar ayar ƙur'ani sai a Allah ce wa ja'ilul ladina tabawu ka fawqa alladina kafaru ila min qiyama annabi isa zan sai waɗanda suka bi ka sama da waɗanda suka kafu bisan waɗanda suka kafirta har ranar tashin alkiyama an gane to in ka zo a nan ba kake a ciyan yankan su saboda su ahlul kitabi ne amma kar a na musulmi dan ya yanka a inda bai halatta yi yanka ba to wannan yana nan ina gaba da musulmi an gane to da haka ba za a ci wannan yankan nasu ba an gane to da haka bil munasaba kaga malaman da suke ba da fatawa akan halaccin cin abincin kirsimeti su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah saboda alkhilafu qa'im wannan sabani ne ina nan har duniya ta tashi ba za a daina ba to shi kuma ka'ida a irin wannan shine ka gaya mutane famanita ka shubahat faqad istabra'a liyinihi wa irdi duk abin da malamai suka yi irin wannan sabanin to ka zama a tafa sai dan ka tsira sai ka nisanci abu ba wata maganar ka ce yayi waɗansu malamai sun ce hadisi a'a an fahimta to da haka sai a gaya mutane magana ɗai get an samu wannan waɗansu ce waɗansu ce a to abin da yake mafi kubuta sai ka bari an gane to sannan su ma mutane su ji tsoron Allah don suna fitinar mutane sai a ya to duk shekara wasu ya dinga tambaya ya halatta a ci abincin maulidi ya halatta a ci abincin kirsimeti sannan da za ku yi ta tambaya guda ɗaya ku yi ta maimaita ta ba shekara kai kana ci ba yanzu me damuwar ka don wannan abincin baka ci ba ko sai ka tambaya duk shekara sai ka tambaya ya halatta ka ci ko bai halatta ba ka tambaya sau ɗaya an gaya ma ka tambaya sau biyu an gaya ma za ka ko don ki yi kana ta tambaya duk shekara kai an gaya maka to wa irin waɗannan ƙa'idodin su ne ya kamata kuma ku tuna dalilin da ya sa muka sa wannan littafin na ya fi zawo suratul mustaqim ai irin waɗannan matsalolin ne ko wani su ta ibn taimiyya ma ya ce masu maulidi suna son annabi mai dama ya ce ba sa son annabi amma magana ibn taimiyya hujja ce don ya ce suna son annabi sai tabbatar da shi abin da suke daidai ne an fahimta to da haka ba a ilzami da gairu mulki in kana so kai mana ilzami sai ka ce annabi ya ce to shine kai mana ilzami amma babu ilzami a magana ibnu taymiya da haka wannan wata ka'ida ce da ya kamata mutane su fahimta aqwalul ulama yustadallu laha wa la yustadallu biha maganganun malamai ana nemo musu hujja ne amma maganganun su ba hujja bane magana malami ba ta zama hujja a cikin malamai malami ɗaya ne maganar sa take zama hujja shine annabi amma duk wanda ba shi ban ya faɗi magana ta nemo mata hujja me dalilin ka na faɗar wannan magana an fahimta ka'ida ce usuliya ku rike ta za ta yi muku amfani aqwalul ulama yustadallu laha wa la yustadallu biha da haka ruwan ne zai same ka kawai sai mai da kai dukan shahu sai sai ibnu taymiya ya ce kaza ibnu taymi menene ibnu taymiya menene ibnu taymiya malami ne kawai daga cikin malamai kan yusuf wa kadi khutai zai iya daidai zai iya ne zai yi kuskure bil munasaba na ga wasu cikin masu menene wai yan hausa zalla yan kara hausa zalla wai ina ina yin raddi ga malam eh, professor Sheikh Sani Umar rijiyar Lemo Allah ya kara mishi lafiya da imani wai saboda ya ce wanda duk iso ki Shehu Usman dan Fodiyo to zai iya sukan annabi ma sallallahu alaihi wasallam zai iya aibanta shi saboda me abin da Shehu Usman dan Fodiyo yi. Shi ne irin abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi in ka kace Shehu Usman dan ya yi yakin ta'addanci saboda ikare kansa ikare jama'arsa ikare addininsa in samu dama yi addini to annabi ma saboda haka yi yaki saboda haka in kace Shehu Usman dan Fodiyo dan ta'adda ne to zaka iya cewa annabi dan ta'adda to shi ne sai ya tawaye ba kuma lokaci guda wai ya ce yana sukan su Imam Malik wai ya ce sai imam malik wai mutane ne ba a kan hujja da maganganun su ko kaza ko kaza irin waɗannan abubuwa din ya ce su ba masu mai bane imam malik masu ne abu hanifu masu ne imam shafi masu ne ahmad bin hanbal masu ne wai masu abubakar ma ba masu ne bane wanda na imam malik abubakar masu ne umar masu ne masu ne annabi ne kawai masu ne to da mutane ne suna iya daidai suna yi kuskure Don sun yi kuskure din ba wai ba darajar su ce ta ragu ba matsayinsu ne zube ba Don an san ba za su gangance kuskure din ba sai dai ka'ida ce ta Allah in kai mutum ne dole akwai tawaye a tare da kai kun fahimta jama'a to da sai mun lura da irin waɗannan abubuwa sai ka tsaya ka tsayi ka yi tunani to sai ka gano irin waɗannan makamin ɓoyayyun lunguna da suke da sakuna da suke cikin ilimi da kuma suke cikin addini an gane walau qulna bi jawazi ma zakahu idza lam yunhiri dama kana zakatu a'la min zakati muslim da za mu ce idan ahlul kitabi iyanka dabba amma da iyanka jini bai zuba ba amma ya halatta a sana mutum da shi ahlul kitabi ne to wannan ya nuna yankansa ya fi na musulmi kenan tunda musulmi bai halatta a yankan abin da iyanka bai zubar da jini ba misali sai aka samu wani abu sai aka buga dabbar aka sai ta mutu kamar yadda suke yi ba za ka ce ta yi su halin kitabi ba ne da aka ya halatta ci ba za su dole duk dabbar da ya halatta a ci namanta sai an yanka to sai an yanka kuma sai jini ya zuba da aka yanka ta babu jini ba za a ci ba an fahimta a yanka dabba sai a ga jini to ba za a ci ba don wannan ina nuna mushe ce an fahimta mushe ce wannan ina faruwa a cikin kaji sosai za ka kaza tana fufuka amma a kama ta a yanka ko ƙwayar jini ba zai zuba a jikinta. to da ka ga a ƙa'ida ma ta zamani idan suka samu irin wannan kwalara ɗin ne ake musu kashe su ake an fahimta sai a kashe saboda an sani yanzu wata larura ta same ta wannan larurar in jinin da yake jikin kazar bai zuba bai daskare a jikinta to a lokacin da ka dafa waccan cutar maimakon jinin wutar ta kashe cutar yanzu cutar ce za ta bi kamar kai nasin nata ne kare ne ta sai ka saka ta a jikinta saboda ka sai ta mamu nuna tasiri da aka samu mutumin da yake jin mushe yake cin naman mushe duk su sai ka yana wari Allah ya sa kuna gane duk sa sai ka yana wari saboda mai abin da yake ci guba to yanzu ta taru tana taruwa tana taruwa tana taruwa a jikinsa in ta ratsa shi ta huda shi sai ka je yana wari kuma da zai musulunta sai zo ya daina ci ina kaza kaza kaza kuma lokaci sai ka je ya daina za ka je ya daina wari saboda me dalilan da suke sa iwarin yanzu ya rabu da su dalilan da kan sa jikin dan adam ya wari guda uku ne na farko kazanta idan mutum yana kazanta to jikinsa zai wari na biyu shine cin gurɓataccen abu kamar irin mushe ɗin ina sa jikin mutum ya yi ne ya yi wari abu na uku da yake sa jikin mutum ya yi wari shine wato rashin yin kula da wanka da wanki da aka umarni mutumin da ba zai wanka ba irin na shari'a mace jinin al'ada ya dauke ko na nufashi ba za ta yi wanka ba za ta yi wari namijin da ba zai yi wankan janaba ba zai yi wari zai zauna mako guda a mako guda bai wanka ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙƙi ne da Allah ke da shi akan duk dan adam a mako ya masa wanka sau daya sai zaman to zai wani mako zai zo bai yi ba eh ina tsallake to sai ka biya wari saboda ne ya bar waɗannan abubuwan da su ne a ƙa'ida suke hana jikin ɗan adam ya wari ina fatan mun fahimta da haka wani ko mutuwa yi ba za ka je yana wari ba sai dai an bar gawarsa ta ɗauki wani lokaci a waje wani zai yin wari da haka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya mutu sayyidina bakar da yanzu ya sana shi yace ta hayyan wa mayyitan ya rasulullah kan shi kake kana mace kamar tsuntsan da kana rayi an gane to dai ainihin wato idan muka ce idan arne iyanka saboda shi wannan ibadarsa ce kuma an ahlul kitabi ne kuma an ce mu mu ci abincinsu da aka ya halatta mu ci to wannan ina nuna yankansu ya fi na musulmi to kuma ba haka bane babu inda arne yake taba yake yake bin musulmi da aka bil munasaba yan siyasa ku ji tsoron Allah ko ai kuma sai arnan sun fi musulman amana ko ba taɓa samun arnan da ya fi musulmi amana ba sai dai in ta musulmi ai kun fahimta amma a ce an samu arne ya fi musulmi amana tun da Allah yi duniya ba taɓa yi ba sai dai kuma kai a tunaninka tun da kai abin da ake cewa amana a wajenka shine eh, eh, ainihin a tsare maka duniya don kana nufin wannan kai shine amana a wurinka amma ka manta wanda ya fara cin amanar Allah wanda ya yi bin Allah ya ƙin yin addinin musulunci ya sa amana ko bai ci ba ya karya alkawari ko bai karya alkawari ba to wanda ya karya wa Allah alkawari ya ci amanar Allah kai zai cika alkawari ya eh, rike maka amana kana ina to da ka sai mun dawo cikin hayyacin wannan magana da ake faɗa ta kafirci sai mutane sun yi takatsan kalma ce ta kafirci ka ce wai arne ya fi musulmi amana kafirci dan riba bil kufr ka da kafircin sa kenan kuma aibanta musulunci ne ga ce ai arnan ya bi musulmin amana ka aibanta musulunci ka yabi kafirci kuma Allah wala yarda li ibadihi al-kufr bai yarda da kafirci ba gabayin shi abinda suke na kafirci din ya tashi duk wani abu da suke daga aiki duk wani aiki da arne zai yi komai kyansa ya tashi daga aiki saboda arne ne da haka sai kun lura da wannan maganar ku daina sakin macizai a cikin ciyayi ku daina faɗar maganganun da an faɗa sai ku ce kuma an kafarta mutane aka suke cewa ko aka ce kaza kafirci ne sai a ce an kafarta mutane sako wanda yake da iko ya kafarta wani waɗanda abubuwan da aka ce ka za ka kafirci har a littattafan fito ka je ka duba za ka gani samu ma bin da a cikin mafasar ka sha mamaki to da aka kai mun ka tsantsan jama'a to Allah ya dace da mu ya dora ma kan dai to na ga kuma anan zamu kwana insha Allah in Allah ya kai mu mako sai mu dora daga nan din inda muka tsaya da fatan abin da muka faɗa kuma ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki Allah ya ba mu aiki na nisanta kuma ya ba mu nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulunci. وصلى اللهم وسلم وزيد وبارك واكرم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله